Sashen Hausa Studio Kalangu kuke sauraro, gunguma ɗantani ke gabatar muku labarin. Yau da saye ne aka yi zana'izar shugaban ƙasar Chadi Idris Debi a birnin Injamena. 'Yan ƙasar Nijar da dama sun koka rishin nasa za ku ji wasu na garin Tera jihar Talabere. Yau ne aka shiga kwanaki goma aji na biyu na watan Ramadana a cikin shirin za ku ji Allah Rama Ustaz Haladu. Cin zarafi a gundumar gaya shine ma'udin rahoton musamman na maraicen yau. Masararo barkamu da yau Juma'a 23 ga watan Afrilu 2021 yanzu kuma ga zubin labarin dalla-dalla. A yau da sai ne a Njamena aka yi zana'izar shugaban kasar Chadi Idris Deby a gaban shugabannin kasashe da dama a sanarwar rasuwarsa talata da ta shuɗe 'yan ƙasa na garin tera sun yi kuka da rashin nasa ga abin da suka faɗawa wakilinmu bukari kanda Ranar da na ji labarin rasuwar shugaban kasar Chadi ban ji daɗi ba, saboda yana taimaka mana kuma ya kawo mana sojoji don su taimaka mana wajen kula da tsawon garin Tera. Mutuwar Idrisa Debi babban rashi ne na haziki jarumi a yankin Sahel. Har muke cewa yanzu Afirka za ta shiga wani hali da mu ma da kanmu ba san inda zai kai mu ba. Ban ji daɗi ba, kuma abin da ciwo ma ƙasashe da dama, ba albishir ne ba gare mu ya taimaka da yawa a Afirka. Ina ganin wani babban rashi ne ga Afirka mai kishin kasarsa ne da daɗi da wuya ya jagoranci kasarsa duk da yanayin tsaro mai wuya na shekaru biyu na baya-bayan nan. Rashin sa zai kawo tasiri ga kasarsa Akwai nuna alhini da za a yi masa bisa ga yadda ya kare kasarsa. Daga ranar yau ne aka shiga kwanakin goma aji na biyu a cikin watan Ramadana a faɗar alarama zalidu ya haya mai azumi ya waje ba da ya ci gaba da aiwata abubuwan alheri ya kuma guji wasu halayen domin cimoriyar wannan kwanaki goma aji na biyu na Ramadana. Bari mu saurare shi. goma ta biyu ta watan ramadan goma ce wadda tana son haƙuri an yi wasu kwana goma ana ibada kenan wajen ta da yin azumin da ginshikan shi guda biyu ikhlasi yi saboda Allah da kuma kiyaye da abin da ya kamata kiyaye da an yi haƙuri a fannin mu'amala tunda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ko da an tsangume ka an takure ka kace kai azumi ka kenan haƙuri cikin mu'amala haƙuri fannin taimako a shimri a ƙara junior shine haƙuri wajen yawan ibada. Duk dai kan batun na watan Ramadana A yayin buɗa baki cikin watan Ramadana, jami'an ciyarwa na bada da shawarurka daban-daban domin inganta ƙoshin lafiya. Dr. Harakwai Muhammad jami'in ciyarwa ya ma Rahilatu Sumana cikon bayani inda ya ce. Euh, Akwai su nauyin abinci wanda gaskiya kamata a ƙaurace masu baki ɗaya a lokacin azumi. A kawar da duk abin da ya zama suga, yawan suga na janyo wawan jiki, ƙauracewa duk abincin da yake da gishiri sosai, a ƙaurace masa bakin gwargwado, tunda an lura gishiri na ƙara matsin lamba ga jiyojin jini. Akwai can abinci mai maiko, ko mayonnaise, ya kamata a rage su, domin irin waɗannan sinadarai ne na iya janyo ƙarin kitse. Haka kuma ya kamata a ƙauracewa kayan zaki na kwalba masu gas da ke da suga sosai da kuma sinadaran da za su iya kara janyo cutar ulsa. A gaida maman ada da fassara, a bisa manyan tituna biranen Ghana kamar Accra, Kumasi da Takuradi, gwamman mata da yara za ka dinga gani 'yan Nijar suna barace-barace a cewar Sarki Buzu Muhammad Abubakar, Sarkin Buzayen Kumasi. ya ce hukumomin Nijar ya kamata su ɗau mataki a kai ga kalamun da ya ma wakilinmu Saidi Abdu Wanditan. Mata da ƙananan yara ne suke barace-barace, mata da ba su da wani na nakasu a jikinsu. Ba sa bara a ba su abinci sai na kudi, suna sa ana zagi Nijar suna ɓata mata suna. Matakin da muka ɗauka shine irin waɗannan mutane a bar ba su sadaka, kuma muna kira ga gwamnatin Nijar ta ɗauki ƙwaƙwaran mataki a kansu. Idan waɗannan mutane suka zo a iyaka a rika tambayar su me za su je su yi. Suna zuwa ne tare da yara ƙanana suna saka su barace-barace. Alhali gwamnatin Nijar ta sauka komai a game da ba da karatun yara. Duka ƙauyuka akwai makarantun boko. Malamai suna iya ƙoƙarin su wajen ba da karatu. A saka yara aikin hannu ya fi su shiga barace-barace. Gwamnatin Ghana ta ce za ta taimaka musu. Wannan zai sa wasu su tsunduma da ba sa cikin wannan. A gaida Mutari Muhammadu, duk dai kan batun barace-baracen. Barace-barace a ƙasar Nijar a lokutan baya-bayan nan ya zama wata babbar matsala mai shafar jama'a. A nan yame babban birnin ƙasar za ka ga masu barace-barace a magamar hanyoyi daban-daban al'amarin da ya zama wani ruwan dare gama duniya. Alu yaye jami'in ilimin zamantakewa ya ma salamatu kadir fasara malheureusement la mendicité abin takaici bara ta zama sana'a ta gaske inda mutane daga tsara zuwa tsara daga ƙauye zuwa ƙauye suna tashi kamar sun yi baki guda su haɗu a yamai da ƙasashen waje domin su nemi kuɗi muna gani Nijar ta zama ƙasa da ke fitar da al'adar bara zuwa ƙasashe na yankinmu. da ka je Benin Togo ko Najeriya za ku ga mafi yawan masu bara yan Nijar ne wannan kuma kumya ce ga ƙasa taɓa mutunci da kuma ɗauci ne ga ɗan Nijar kawai saboda gwamnati da al'umma sun kasa ɗaukar nauyin da ya ta yi a wuyansu al'amuran ne da ya kamata mu ɗauki ƙwararren matakai domin mu kawo kawo karshen su saboda ba za a iya gina ƙasa tare da mutanen da ke yin bara ba ina shi lokaci yayi a tunatarwa hukumomin Nijar cewa ya kamata a kawo sauyi cikin tsari bari mu leka yankin da magaram a yau da saye ɗaliban jami'ar zandar sun fito daga cibiyar tasu inda suka dance hanya mai zuwa tsakiyar garin bangaren arewa domin tilasawa da a lissafa inganta koke-kokensu ne bisa kuma gimshikai guda biyu. Isufu Abubakar Ɗahiru, babban sakataren ƙungiyar ɗaliban zandar ya fayyace buƙatar tasu. Watanni shida kenan muke jiran kuɗin alawus uh, zubin farko ministan ya bada umarni ta hanyar rubutacciyar wasiƙa kana kuma tawagar da ta dawo ba da jima ba domin biyan alawus ɗin hutu ɗalibai sun jira sai da aka biya kowane sannan suka zo biyan alawus ɗin hutu bayan wata tara mun buƙaci zuwan farko a fara da muna sai aka nuna mana cewa ba za a iya farawa da jami'ar zandar ba hasali ma jami'in biyan kuɗin da ya zo domin biyan kuɗin akwai abokanmu da ba samu ba har yanzu sai ya koma ba tare da biyan kowa ba ba ga haka mun yi allah wadai da gyaran fuskar karatun jami'a da aka amince kuma ya janyo adawa har ma a ma'aikatar kuma har yanzu gwamnati ta yi shiru alhali mun lura cewa wannan gyaran fuska ana aiwatar da shi karara a nan jami'ar zandar mun lura hukumomi ba su son su ɗauki koke-kokenmu da gaskiya Video Shirye-shiryen na zo muku ne daga nan wato studio Kalangu babban birnin ƙasa Yame. A wani bangaren kuma a ƙasar Nijar a cewar zaman taron ministoci na jiya yanayin allobar coronavirus ya kasance kamar haka. A ranar 21 ga watan Afrilu 2021 cikin gwaje-gwaje 74,368 da aka yi 5,141 aka tabbatar da sun kamu da cutar 191 suka rasu zuwa yau mutum 4,812 suka warke 138 na cikin jinya a cikinsu 17 na kan ɗaukar magani a jiya gwamnati ya sanar da cewar an aika kumshi 120 a tsangayar cibiya ta idp e dakar a ciki akwai wani yali guda samfarin birtaniya a cewar hukumomin ga wani mai balaguro ne wannan halin ya fito daga wata ƙasa a rawaitar sanarwar ta gwamnati. Ƙungiyar ƙasashen Turai ta sake zuba wani jarin kaso na uku da ya jibinci miliyar 23 na kuɗin sefa da aka baiwa Niger domin tallafawa bitalmanin gwamnati bisa ga kokowa da bazuwar coronavirus da kuma girkin siyasar ƙasa ga batun ci gaba. Kuɗaɗen za a amfani da su ne a cikin tsarin jimilla ga kawo mafita ga gwamnati wajen kokowa da bazuwar allobar da kuma karya tsanantar hadashin rashin abinci da kuma aunin sakamakon harare na ta'addanci har ma da na ambaliya a bayanin da ministan kuɗi dr ahmad jidud ya yi a yau da safe. Ya ina kwana? Yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofish Ha ba Nafisa, aikin san ko da yaushe kofin sashi na buɗe suke na sani duk da wannan ni ƙaunar kice mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba ba tsaya yaya ina ganin ku ba ku wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa a cikin zamantakewa ƙasar Nijar a jimilce da kuma cikin gundumar gaya misali ana samun cin zarafi a zaman auratayya. Ko ƙaƙa lamarin yake a nan gaya, Fadaladu ya firanta da Amina Muhammadu, daraktar ma'aikatar ci gaban mata da kariyar yara ta gundumar gaya, zubin firanta su. beaucoup de violence dont les femmes sont victimes. Akwai cin zarafi da dama da mata ke fuskanta a nan garin gaya a jimilce. Ana samun bugu, rashin cisuwa, fyaɗe da yawanci rashin cisuwa ne aka fuskanta da bugun. Sai ka ga matar aure da mijinta ba iya cishe ta. Wani bi ana ma hana ta taje ta nemi na kanta. Ko ku ga tana fuskantar tsanantawa da bugu da tashin hankali, zalunci, zagi da sauransu. Duk wannan cin zarafi ne da ake fuskanta. sai da forma de violence que nous rencontrons ya ake iya bayyana waɗannan musgunawa da mata suke fuskanta wasu lokutan hakan na faruwa ne saboda wata yarka gama rashin fahimta tsakanin miji da matarsa sai wata rana abun ya zarce a kai ga fada da sauransu matar sai ta sha bugu akwai wasu kuma mazan ne ke shan duka matarsu ne ke cin zarafinsu in ta gigice sai ta jira har wani lokaci sai ta rama abun da mijin ya mata wata rana har a kai ga mutuwa a cikin al'amuran dai hakan na faruwa ne saboda tun farko mutanen ba su yi auren ba bisa turba ta gari. Shin ko kuna samun irin waɗannan ƙararraki a ɓangaren ma'aikatar ku? ma'aikatarku? rar mai kanti a gaskiya jehi jehi ne amma in akwai yara tsakani matan sun kammaci su zo wajen mu mu kuma bayan mun tattauna da matan daga nan sai mu tura ta wajen yan sanda ko kuma kai tsaye a kotu mafi yawancin lokaci ba su san hakokin su ba ba su kuma san hanyoyin da ake bi ba da a samu mafita in kamar ta ji mugun ciwo ne wata ran kai tsaye suke zuwa wajen yan sanda don kai karar mijin a wannan lokaci kuma yan sanda za su yi aikin su daga baya su kai kesi in a kotu in kuma a nan aka samu jituwa sai a sasanta bangarorin biyu a haka ne muke ciyo kan matsalolin da dama. Kuma a lokacin da muke kokarin tunkarar mazan ba sa son zowa sai an gama da karfin iko don a samu su zo. Matan su suna zowa babu wata matsala saboda su ne ke fama da cin zarafin. sauraro duka-duka abin da ya sauka kenan a madadin dukkanin abokanan aiki da suka dafa shirin ya kai gare ku musamman amina hassan wadda ta daidaita seti kuka ji mu yadda ya kamata na ku dan badan da alit malama mu ke muku salama a futa lafiya ya ina kwana yau dai na yi niyyar kawo miki ziyara a ofis. ha ba nafisa aikin san ko da yaushe kofin sashi na abu da suke na sani duk da wannan ni kaunar ki ce mai tsada ko ke ma aikin sani ba ma sai an faɗa ba haba tsaya yaya ina ganin ku ba wasa da bin hanyoyin kariyar cutar covid-19 fa ƙwarai kuwa ayi wannan karin cutar na biyu ya cancanci mu ba al'umma kyakkyawan misali hmm, na gane shi yasa ɗazu mai gadinku ya hana mu shiga ofishinku ba tare da mun sa takunkumi da kuma ba tare da mun wanke hannuwanmu ba an ci sa'a muna da takunkumanmu a cikin jakokinmu muka sa su muka wanke hannuwanmu sai muka shigo to ko kuha kin ga wannan karan cutar na biyu da ya sake dawowa ya danganta ne da sakacin jama'a kamar yadda kuke yi ya kamata ki san ciwon kanki kullum ina ƙara jin hankalinki a duk lokacin da kika shiga cikin taron jama'a ki tabbatar da kin saka takunkumin ki kada ki sakaci da wannan insha Allah yaya mu ba da kyakkyawan misalai mu kare kanmu mu kare sauran jama'a wannan sako ne na studio kalangu tare da haɗin gwiwar ma'aikatar kiwon lafiya ta ƙasa